ya yi wato kira ya kira ayyuka a matsayin nagari sannan suka ce wa imarul ardi bima yanfa'un nas sannan kaiwa da cin nasara shine a wannan rayuwan kuma mutum ba zai manta da kanshi ba domin a rayuwar nan ne ake yin aikin da za a samu gobe lahiran ko to a nan rayuwan zai yi kokari wajen ba da gudunmuwa ga abin da zai haɓaka rayuwa shine ta hanyar ilimi da aiki nagari da ainihin wato a taimakon waɗanda suke buƙatar taimako a lokacin da ya rayu wanda duk za mu zo mu je insha Allah nan ina son mu gane me ya kamata mu ɗauka a matsayin cin nasara to shine waɗannan sannan sai suka ce liyanala bi zalika sa'ada al fi dunya والنجاة والفوز بالجنة في الآخرة إذا كتك وأنن شرطا to ka samu ka kai ga matakin da za ka ainihin wato ka samu rabaituwa a nan duniya domin kamar yadda na ce duk wani abu da za ka samu a lahira to a nan duniya za ka yi aikin shi Allah ya ce wa fi na ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nemi lahira da abin da Allah ya baka a nan duniya Allah ya baka lafiya a nan duniya to ka nemi lahira ne da shi Allah ya baka arziki da wadata a nan duniya ka nemi lahira ne da shi Allah ya baka ji da gani da kaza da kaza da kaza to duk waɗannan abubuwan da Allah ya baka a nan duniya ka nemi lahira ne da shi sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma duk da haka kada ka manta rabonka a nan duniya to menene rabonka da ba a son ka manta da su a duniya a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un min as-sa'ada akwai wasu abubuwa guda hudu wanda idan mutum ya samu ya mallake su to yana daga cikin waɗanda suka ci nasara a ainihin wato nan duniya Allah ya sa mu dace a gurguje waɗannan ajebai da muka ainihin wato yi ishara a kan su kaga kenan su suke tabbatar da abin da ake cewa cin nasara a wannan rayuwa ta duniya da kuma cin nasara a rayuwa ta lahira Allah ka samu dace to yayin da muka fahimci ne ake nufi da cin nasara to sai mu duba bangaren wato unwanin maudu'in na biyu cewa hanyoyin cin nasara ga matasa idan aka ce matasa to su wane ne matasa matasa su ne ainihin wato al'umma domin duk inda ka ga wasu al'umma suna rayuwa to ɗayan matakai uku ne ko dai suna a matakin yaranta to shi kuwa yaro shari'ar musulunci bata an yi wato ɗora mushi taklifanci ba shi ne ba a yi wato ɗora mushi yi ko bari ba da haka a daidai wannan lokacin da yake yaro to sai dai a rinka tarbiyyar shi amma babu wani doka ko wani hukunci a kansa kaga wannan a wannan marhalan kamar ka ce uh, uh, he is not relevant ina fata an gani da a wannan matakin inda zai rasu to ana fatan zai rasu akan ainihin wato tafarkin da iyayen shi suke a kai shine kullu mauludin yuladu alal alfitra kowane jariri ana haihuwar shi ne a bisa ɗabi'a na ɗan adam na asali da haka zai taso a matsayin shi na mutum wanda babu wani tunani gurɓatacce a kwakwalwarsa daga ina yake samun gurɓatan aƙida da hankali da tunani shine daga waɗanda zai rayu da su haka annabi yake fa abawahu iyayen shi a karan farko to yuhawwidanihi to su ne za su mai da shi ba yahudi da haka duk wanda ka ga ba yahudi ne shi a yau iyayen shi ne suka mai da shi ba yahudi in aka ce iyaye it can be biological iyaye it can be waɗanda kawai ya taso suka tarbiyyance shi au yunasiranihi ko su mai da shi kirista au yumajjisanihi ko su mai da shi ba majisi almuhim kenan kaga shi yaro a ce sadda ya taso kamar soso yake soso da kake gani duk abin da ka ji shi da shi da shi zai zuka in ka sa mushi guba zai zuka in ka sa mishi fiyawata zai zuka in murinda, ka sa zai zuka duk abin da ka sa wa soso to zukan shi zai yi to haka yaro yake da haka yaro ba a ba a sa shi a cikin lissafi in ana maganan wato waɗanda shari'a take hifabi da su to kaga yanzu sai mu aje matakin farko na ɗan adam matakin ɗan adam na biyu shine lokacin da ya zama ya taso da ake ce mishi matashi din ai tasowar nashi yasa ake ce mishi matashi to wannan marhala shine daga sadda wancan yaron da muka ce lam yakun shay'an mazkura daga san da ya balaga to ya fita daga marhalan yaranta wanda malamai suna bayani akan cewa yana farawa ne kamar ka ce daga shekaru sha uku wasu suke ce sha biyar fasa'idan zuwa matakin da suka tsaida shi to daga wannan lokacin ya shiga marhalan matashi to kaga su muke magana akan sa a yanzu to yana nan a matakin shi na matashi malamai suka ce har ya kai shekaru talatin da biyar wasu kuma suka ce har ya cike shekaru arba'in hatta idza balaga ashuddahu wa balaga na sana to daga lokacin nan da ya kai munzilin tashe shekara sha uku sha hudu sha biyar zuwa wannan ƙarshen mudda mafi tsawo da malamai suka yi magana a kai na tashe shine shekaru arba'in to duk maganan da ake magana a nan shine ake cewa shi wannan da yake rayuwa a wannan marhalar to yaya ya kamata ya zaɓa wa kanshi yadda zai ce nasara to daga sanda mutum ya tsallake shekaru arba'in kuma to shi kenan ya gangara kenan ya shiga matakin dattawa to kako ga babu wanda zai kai ga matakin dattaku ba tare da ya wuto mataki na tashi ba Allah an gane alakar da haka abin da ya yi a wannan shekaru na tashi to da shi zai karasa a lokacin dattawan shi amma na lokacin da ya kai munzilin dattakun shi shi sa suke cewa an ka ga dattijo mutumin kirki to alaman a lokacin da ya tashi ya yi shi akan nagarta ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma ya tabbatar da wannan hadisin da al-Imam bukhari da Muslim suka fitar da shi tare da cewa lafuzan su takaitacciya ne al-imamu ahmad shi ya fitar da lafazi mafi cika na hadisin hadisin sahabi abdullah dan amru dan as abdullahi ya ce a lokacin da na kai wato shekaru na tashe sai mahaifi na yi min aure yana yaro ɗan sha kaza a lokacin teenager da bature ke cewa sai aka yi mishi aure to shi kuma Allah ya sa tun kafin wannan lokacin na sha'afi ibadatullah ya taso ne a cikin harkar bautan Allah da haka ɗabi'an shi kullum sai ya sauke alkur'ani kulle yaunin sai ya yi sauka sannan dare na yi irin wannan lokacin ko ai sallar magariba da isha ana ne sallar isha zai je kabbarta sallah ya fara nafila baya sallamewa sai asuba wannan shine Abdullahi dan Amurda, haka rayuwar shi yana cikin wannan yanayi Shi ne sai mahaifin shi ya mishi aure to da aka yi mishi aure amaryar ta zo gidan kwana ɗaya kwana biyu ta ga kullum sai ya yi sauka sannan da daddare in ya fara sallah ba ya sallamewa sai an kira asuba a salatu sannan da rana kuma kullum azumi yake yi to matan ta ɗauka ko na godiya ga Allah ne da ya angwance <laughs> ashe ɗabi'a shi kenan da haka tun da ta fara kwalliya irin na amaren nan kawai sai ta gane kwalliyar nan ba ta da wani fa'ida domin ana yin kwalliya ne domin a jawo hankalin miji to mijin da yake azumi da rana wani hankalin shi zaka ja sannan da daddare yana na yana kabbara yana kira'a hankalin me zaka ja sai ta daina ado ile bayan makonni sai uban ya kawo ziyara gidan irin yadda ake son iyaye su rinka bibiyar musamman matasa yara ƙanana a sadda suka yi musu aure wannan na zafi sunan salafus salih umar ɗan haffa kun ga dai diyar shi haffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta daga ƙarshe. amma umar bai fasa zuwa yana yi mata ainihin wato nasiha da jan hankali da yi mata tankiya a gidan manzon Allah ba amma iyaye mu a yau dattawa wasu ma har su mutu ba sa sanin gidan surukansu wannan ba daidai ba ne da haka ne zamantakewan aure da dama suke samun matsala Allah ya kyauta ba wannan janibin muke tattauna a yanzu ba a shahid Abdullahi dan Amr dan Ahad sai mahaifin shi kawo ziyara gidan sai ya ga matan kata kata ba ado ba irin lallan na amarya ba gwaggwaro ba komai sai ce lafiya me ya faru sai ce ba komai lafiya kalau ha to ya kika kike a haka yace ai mijina ne mutumin kirki Yake ban gano ba mutumin kirki kuma kina a haka yace eh mana kullum dare sallah yake yi sai yayi sauka sannan kullum da rana azumi yake yi uban da ya ji sai yace to ya gane sakon aiki ko inda shi da ne inda wani matashi ne ta kaiwa wannan labarin? sai ce masha Allah masha Allah bai san kara ta kawo ba <laughs> sai uban ya fahimta ai yana jin haka sai koma ya je kai karar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a a zo da shi aka zo da Abdullahi dan Amru dan a gaban manzon Allah kai matashi yaya yake nasara muke son mu a rayuwa <laughs> to ka ji kai matashi da kake son ka ci nasara to nawa kai kake saukan far'ani a rayuwanka ma gaba daya Allah ya kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labari ya iske ni cewa ga yadda kake rayuwanka kullum sai ka yi saukan qur'ani kullum azumi kullum a dare kana rayawa sai ce kwarai ya manzo Allah sai manzo Allah ce la tafal a a ka ɗibo ta da fafi eh abin yayi yawa bari mu sai ta maka abin da za a yi sai annabi ya ta bashi shawarwari aka ce annabi ya ɗauko a kan tun farko maza Allah ya ce ka rinka yin azumi kwana uku a wata ya ishe ka abinda da sai sa annabi ya bashi wannan lissafin saboda ka'idan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsal duk wanda ya aiki nagari guda daya Allah zai ninka mishi goma to ka gani azumi guda uku a wata ladan azumin kwana nawa za a bashi kwana talatin yana nan dai yana samun ladan shi sai Allah da mu da ya ce kai ya manzo Allah ina ina matashi ina son in ci nasara duniya da lahira a ce in yi azumi kwana uku rak kwana ashirin da bakwai ina cin abinci da rana annabi ya yi min kaɗan ka ji abdullahi dan amur na haka wato shi fama yake da shi ma ya rage yana cewa a je kyale shi annabi ya ce to in ya yi maka kaɗan ka rinka yin ainihin wato azumi biyu a mako haka aka yi ta gwagwagwa da shi da kyar daga ƙarshe annabi ya ce mashi to ka rinka yin azumi yau gobe sai ka sha jibi ka yi gata sai ka sha kaga a wata zai yi kwana sha biyar yana azumi sha biyar yana sha ya ce ya manzo Allah ni dai a kyale ni manzo Allah sai ce to daga yanzu ba da za a ƙara daga maka faka domin irin wannan azumin shi ne azumin annabi Dawud kuma ba azumin da ya kai shi falala annabi ya ce mishi man sama dahar fala ya mala. duk wanda ya ce zai rinka yin azumi fitir ba wajen Allah bai yi azumi ba kawai yana wahalar da kanshi da haka ya haƙura da ya ga an kure shi sai aka ce mai ƙur'ani kuma da kake karantawa to shi ma ka rinka rabawa ka sauka a kwana goma sai ya zan kana yin izu shida shida kenan ita ya manza Allah da na gama izu shida shi kenan na gama karatu sai kuma gobe ce kai a dai kyale ni nan ma da kyar annabi ya kai shi zuwa ga cewa to ka rinka yin sauka a duk kwana uku ma'ana ta ga kama a ce zai rinka izu ashirin yau ashirin gobe ashirin jibi kenan kaga yi sauka nan ma yace wa manzan Allah haba ya manzon Allah ai lokacin zai mun yawa annabi yace to duk wanda ya sauke karatun alkur'ani kasa da kana uku falam yafqahu ba zai fahimci abin da ya karanta ba da haka nan ma da ƙyar ya haƙura sallar dare shi ma aka ce mai ya rinka yi wani lokacin wani lokacin yana hutawa me muhallin shahid a cikin bayanan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdullahi dan abu dan af inna li kulli abidin shirra kowane mai bauta yana da abin da yake da nishadi a kansa ma'ana in za ka yi ibada ibada da za ka rinka yi kana jin nishadi kowa na da irin tasa sai da ya ce wani kulli shirrafin fatra ka sani cewa duk wani nishadi wallahi yana da lokaci akwai sadda kana ji kana gani amma ba za ka iya yin shi ba amma a lokacin da yake danye ne yana jin karfi a jika bai gane karatun manzan Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ati nishadinka da samartakanka da jin karfinka ko dai zan kayi shi ne akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zan kayi shi ne akan bid'a sai annabi ya ce faman kana fatratuhu ko shirrahu ila sunnatin faqad naja duk wanda ya tashi akan sunna to wannan ya ci nasara muhallin shahid ke annabi yace ce wa man kana ila bid'atin faqad halaka duk matashin da aka yi kuskure ya taso a hannun bid'a da yan bid'a to wannan ya halaka don ba zai taba tsina nawa kanshi abin da zai mori rayuwar shi ba ba ku ganin rayuwar yan bid'a mutum ya wayi gari ya zama matashi amma akan bidi'a ba abin da yake yi sai bidi'a ƙarshen rayuwar shi sai ku ga yana cizon yatsa yana nadama ne mutuwa mutuwa maras amfani wanda ba zai bar wani abu na asar a bayan shi ba Allah ya kyauta to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna Abdullahi dan Amru dan As cewa ana son ka yi akan abin da zai kai ga zuwa ga tudun mun tsira to wannan a fatira ɗin da muke ishara shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan mutum ya yi shi akan sunnar manzon Allah to zai tsira to idan mun gane wannan ina son mana wato tabbatar da cewa idan mutum ya yi wato tsallake wannan mudda na tashi to ya gangara kenan abdullahi dan amurda sai ce wallahi ƙarshen rayuwar shi da yake Allah ya tsawaita rayuwar shi yace sai da na fahimci abin da Allah ya mun tanke akai ne ta gargama yace ya laita ni qabiltu ruhsata rasulullahi sallallahu alaihi a lokacin yake nadama yace ina ma da na karɓi saukin da manzon Allah ya azana akai domin a lokacin da ya tsufa sai zan saukan karatun alkur'anin na masa wahala aka ce sai ya tattara 'ya'yansa da matansa su suke kama mashi yake samu yake yin sauka a kwana uku ma yace ban san tsufa haka zai yi da ni ba jama'a gyara wannan da ke ko ma'ana ya laita shababi wa hudu yawman fa ukhbiruhu bi ma al mashiru ina ma da samartaka na zai dawo da kuskuren can da na yi da ba zan maimaita shi ba amma akwai wanda zai dawo in dai ka tsallaka ya wuce kenan Allah ka sa mu dace to me ya faru Abdullahi dan Mas'ud a da Abu dan As sai hadisin shi wannan ya nuna mana akan cewa ashe idan mutum yana son ya ci nasara to ya duba me yake yi a lokacin samartakan shi to wannan shine asalin abin da wato unwani ya kunsa to waɗanne hanyoyi za a bi matashi ya ci nasara a rayuwar shi shine asalin abin da muke son mu tattauna to waɗannan hanyoyi shine nake son in kawo mana akalla guda uku kafin malamai da za su yi mana bayanin su hanya ta farko da matashi zai bi ya ci nasara a rayuwar shi shine ya zan yana da imani da Allah kuma yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yi tashin shi akan imani da Allah da bin sunnar manzon Allah ba wannan ya halaka kamar da muka ji yanzu na a cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan As ku duba abin da Alqur'ani ya gaya mana game da waɗanda za su rabautu a ranar lahira cikin suratul mu'minun Allah ya ce qad aflaha almu'minun hakika mu'minai ne kadai waɗanda za su rabauta to ka kana matsayin ka na matashi in baka da imani ne aka yi kenan da haka malam Abdulrahman al-Akhdari Allah ya ji kanshi da rahma da ya zo cikin littafin sannan shahararre kitabul akhbari abin da ya fara bayani da shi kenan awwalu ma yajibu ala al-mukallaf kasiru imani abu na farko da ya wajaba akan matashi kana kaiwa farkon lokacin ka na tashi shine ka fara inganta imaninka ka san Allah matsayin wanda shi kadai ake bautawa ba a hada shi da wani a cikin bauta an ta'budu Allah wahdahu la tushrika bihi shay'a ka bautawa Allah shi kadai kada gwagwama Allah da wani a cikin bauta to ka kamar yadda muka ce idan mutum bai taso a bisa hannun malaman da za su ɗaura shi akan sunna ba sun yana taso wannan za a rinka yi wato sa shi yana shirka shi yasa ku dubi annabi Ibrahim alaihi salam shi ma sadda ya taso yana matashi ya taso ya ga iyayen shi na bautan gumaka da wato fitra ɗinkin da muka ce kullu maulidi yula da alal fitra da shi kawai ya gano cewa kai waɗannan iyayen nan nashi da al'umman shi ba kan daidai suke ba saboda ya ga suna yi wa gumaka juda shi kuma a fitiran ɗan adam ya gane cewa duk abin da kake son ka girmama shi ya kamata a ce ya fika matsayi da daraja da komai to ya za a yi abin da zan yi wa bauta ni ina ji shi baya ji ni ina gani shi baya gani ni ina magana shi baya yi sannan kuma yanzu ta faɗuwa da haushi ina cewa ya mun an yi nike mushi ni ya kamata mashi hidima hal yasma'unakum yastad'un aw yas menene aw yanfa'unakum aw yadurru suna jin ku ne kuna kiran su ya abati lima ta'budu ma la yubsiru wala ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya abati la ta'budu shaytan ya gane cewa uban shi na bautar shaytan to shi ta yaya san Allah ilhami kawai Allah ya kinsa masa falamma janna alaihi al-lailu ra'a dare na yi kawai ɗaga kai sai ga taurari da tunanin shi irin na matashi ya ga abin da yake sama da shi to ya fi shi kenan sai ce to haza rabbi amma da suka fata sai ce kai ba zai yi a ce me kula da rayuwa na kuma ana neman shi a rasa ba sai ga alqamar falamma ra'a qabara ba qala haza rabbi ce wannan ai ya fi naɗa zama girma ashe wannan shi ne ogan wa'ancan yaran ne to wannan ne ubangiji shi ma da ya ga rana ya bata sai ce kai a'a ba shi bane sai ya ga ashan shi ma sai ya da karshe ce kai in yi wadda su wadda ya lilla zai fasara samawa ta al'abba hanifa na gane akwai wanda yake sarrafa waɗannan abubuwan to ne Allah sai sa Allah madaukakin sarki ya jinjina wa annabi Ibrahim domin shi in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ya ji a zuciyar shi cewa lalle akwai wanda yake gudanar da rayuwar nan da haka ya san Allah ga wannan lokacin yana a wani mataki ne na rayuwa yana matashi shi yasa su da kansu mutanen da suka zo suka ga an da rugurguza kansu, man fa ala hadha bi alihatina innahu la min adh zalimin ne suka ce qalu samina fatan wani matashi muka yi to kai matashi da ka taso madadin ka taso akan imani da Allah sai ka taso an nuna maka ga wasu shehunnai ko ga wasu waliyai ko ga wasu wujufai ko da wasu mu wai su ne abin da kake girmamawa ba Allah ba kaga kai ka hallaka ko baka hallaka ba ka hallaka to abu na farko kenan tasihul iman sannan kuma ka rayu akan sunnar manzon Allah to menene imani shine waɗannan rukunai da malamai ke karanta mana guda shida wanda suna da marafi marafi ɗin shi na farko shine al-islam sannan al-iman sannan al-ihsan sannan a wannan sura Allah ya ci gaba da ambatansu الذين هم في صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حكى الله da ƙarshe ce ulaika humul warithun alladina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun waɗannan abubuwa a matsayinka na matashi kana yi kana kula da sallah a matsayinka na matashi sallah nawa ke yi a cikin jama'a wanda da an kira sallah da ka ko ko kun bar masallatan anguwannin ku ga dattawa ga tsaffi shine yadda yake faruwa ke na wasu wuraren to alaman ka kama hanyar cin nasara shine ka danka akan aikin addini ga wancan hadisin wanda al-Imam Bukhari da Muslim suka faito sahabi Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace akwai dangin mutane guda bakwai wanda ranar tashin alkiyama Allah zai tayar da su a ƙarƙashin inuwarsa ranar da babu inuwa sai ta Allah saba'atin yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu a cikin su sai ambaci wa shabun nasa fi ibadatillah Mataki wanda akan ibadar Allah ya tashin shi da haka bai yawon iskanci a gari ba bai yawon kalari tara tuka ba bai yawon shaye-shaye ba bai yawon bin 'yan mata ba bai yawon tasha ba a'a ya taso a natsatse ya taso a kan addini ya yi haddan alkur'ani jama'a yaya muke ganin in aka nuna mana yaro matashi a ce shekarun shi goma sha ɗaya sha biyu sha biyar ashirin ya yi haddan ƙur'ani muna sha'awa ko ba ma sha'awar shi ma a ganka a ce kai gashi shekarun ka sha takwas amma duk ka lalace yatsunka da labbanka da kafafunka duk sun yi baki kirin saboda shaye-shaye a karan kanka kai kanka ba ka fatan za ka tsinana wa kanka wani arziki balantana kuma ka yi wa wani amma shi wancan yaron za ka gana cewa marjuwan mana shi muna da fata kyakkyawa a kansa to ka kama hanyar cin nasara kenan shi shine matakin farko imani da Allah da bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu daga cikin hanyoyin da zan ambata shine ainihin wato mutum ya taso ya koyi ilimin addini duk wanda yake son ya ci nasara duniya da lahira wallahi sai ya taso wajen harkar ilimin addini waɗannan su ne abubuwan da manzon Allah ya fara assalawa har ya gyara al'umman da ya taso a cikin su a lokacin da aka aiko shi a matsayin manzo amma lokacin lalacewar shawa. ya wuce yadda ake tunani amma da manzo Allah ya taso ya zo nuna musu imani da Allah ya zo yana musu yadda za su rayu a bisa tafarkin sunnar shi sannan ya karantar da su ilimi shine har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya taso yana bin hanyar neman ilimi ina ka fito neman ilimi ina za ka neman ilimi me kake yi neman ilimi za Allah yake to Allah zai sauƙaƙa mishi hanyar shiga aljanna sannan ɗalibul ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in ɗalibin ilimi duk wani abu da ka sani yana nema masa gafara in baka fahimta ba annabi ya ce hatta al-insanu fil bahr har kifaye da ke cikin teku kullu yawmin la yafturun suna nema wa ɗalibin ilimi gafaran Allah lokacin da kake ɗaukan ƙur'anin nan naka bulugul maram ɗin nan naka riyadus salihin arba'una hadis zaka je makaranta su kuma suna nan suna cewa wane dan wane Allah kai mishi gafara mala'iku na maka bishiyoyi na maka tsuntsaye na maka me ka rasa asarar mai kai ta haka wajibi duk matashin da yake son ya ci nasara sai yayi ilimi jama'a Allah ya ce hal yastawi alladina na walladina la ya'lamu za a haɗa waɗanda suke masu ilimi da waɗanda suke marasa ilimi ya sauya ba za su ba wa aka ce ilimi wani ilimi ake nufi ba fa ilimi wannan na boko da aka zo mana da shi a zamanance ba ilimin sanin alkur'ani da sunna da fikihun musulunci shi yake magana shine duk inda ka ji nassin shari'a na magana ilimi to da wannan ilimin ake yi amma ba wai ka je ka koyi boko ba ruwanka da addini ba wannan za ka ƙara wa addini ma matsala ne don za ka wayi gari ka zama ɗan boko a ƙida shi ne da an zo an yi magana addini sai ka rinka cewa what is the wisdom behind it ka ji ɗan wuta wai na ayon ƙar'ani yake wa turanci da <laughs> wannan da kyau ko a'a ka koyi ilimin addini sai ka hada da ilimin rayuwa domin wannan ilimi da muke gani na zamani shi yake taimaka maka wajen neman sana'a bai da bambanci da irin sana'o'i da ake yi to of course a cikin harkar neman ilimi to zai zan kuma kana yin wato koyon sana'a wannan na daga cikin hanyoyin cin nasara ba wai kuma za ka zauna kai ci ma zaune ba ka ce yi tun da aka ce in dai muka yi hadda to ni gaskiya ba za eh in an samu waɗanda za su tallafa maka yi babu laifi amma babu dole sai kai wani sana'a ga wancan waka ne yake cewa ala la tanalu ilmi illa bi fitatin. daga ciki akwai bulga da ya ambata sai ka nemi shop of living amma ka sani da cewa ba wai ka watsar da ilimin koyon addinin ba ka ce ai kana neman kuɗi ko kana neman ilimin boko wannan za ka ainihin wato nisa daga cin nasara a rayuwanka Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu hanya ta uku wanda ita ce ta ƙarshe da zan ambata har ku manta na ce ni zan malamai shimfiɗa ne shi ne ya zama kana ainihin wato girmama waɗanda suke magabata gare ka na farkonsu su shine iyayenka duk matashin da ya taso bai nemi yardan iyayen shi ba wallahi ba zai taba cin nasara duniya da lahira ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ridallahi fi ridal walidai in ka ga mutum ya sami yardan Allah to sai da iyayen shi suka yarda da shi duk wanda iyayen shi ba su yarda da shi ba wallahi ba zai samu yardan Allah ba domin sharadi ne annabi ya alakanta cewa yardan Allah to yana cikin yarda iyayen ka su yarda da kai wa sukhtul lahi fi sukhtil walidain duk dan da ya bari iyayen shi suka yi fushi da shi to automatically kawai ya da cewa Allah yana fushi da shi automatically ne ma damar iyayenka na fushi da kai to Allah na fushi da kai da haka ma dama kana son ka ci nasara wallahi sai ka zama ɗa na gari sai ka zama wanda ya san girman dattawa da manya laisa minna man lam yukabbir kabirana walam yuwaqqir kabirana babu tare da mu wanda baya girmama manyan mu walam ari haqqas kabirana su kuma manya ba su tare da mu in ba sa kula da hakkin yara to kai ka taso ka zama mara kunya a unguwa har kana bugun kirji kana cewa kai fa da zai gaya maka to ubanka shine shegen farko kenan domin in ka ce haka ya nuna baka san girman masu girma ba kuma girman iyayen fa ko da sun rasu ko da sun mutu ba ya faduwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hanyar da mutum zai ci gaba da yi wa iyayen shi biyayya bayan sun mutu to shine ya rinka girmama abokan iyayen shi ya rinka girmama kannai da yayyan iyayen shi kawunan shi kenan da bakwannin shi zaka kaka ga cewa ai ka ga iyayenka sun rasu to shi kenan kai ka samu yanci a ba wani yanci da ka samu Jama mun gane wannan kyau ko da haka waɗannan shine zai guda uku kamar yadda nake ni zan fara ambata na farkon su ka tsaya ka inganta imaninka da Allah ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka koyi ilimin addini shin ka yi saukan alkur'ani izu nawa ka haddace littafan hadisai nawa ka koya ka koyi saba'una annabawiya mi'an nisawiya mi'a wa alfa hadisa fil aqida riyadu salihin arba'una hadis guda nawa ka iya fiqhul ibadat ka san abubuwan da suke ma yuslihu bihi fardu ainak abubuwan da zaka gyara farillan ibadanka sallah azumi ka san shi ko ko kai kawai aikin da ka taso kaga ga wasu sa'anninka suna aure kai ma aure kake son ka yi baka san menene dokokin Allah game da aure ba shi ake samun matsaloli a warakaiya da yawa da ake yayin daga an yi wa matasa aure su je suna jima'i matar tana cikin jinin haila bai sani ba ko kuma tun da suka yi aure ‘ya'yansu yanzu sun kai uku hudu biyar bai taɓa yin wankan janaba ba su kaga wannan mai amfani a wurin gare shi irin waɗannan da dama da malamai suna receiving irin wannan cases din saboda da jahilci kawai aka shiga ko kai kawai abin da yake burge ka da sa'anninka suna hawa mashin roba roba suna hawa motoci to kai ma ka nemi kuɗi ko ta wata hanya Ya yake halal yake haram ka shiga kasuwanci baka san hukuncin hukuncen riba ba da haka duk harkan kasuwancinka riba kake mu'amala da shi Allah kuma ya ce haƙƙin Allahu riba wa hirbi sadaqat duk ka ba zai albarka ba to dole sai ka san hukuncin hukuncen Allah cikin harkokin rayuwanka da ibadarka sannan na ukunsu shine ka girmama waɗanda suke magabata gare ka iyayenka a matakin farko sannan dattawan anguwa ka, manyan gari da duk waɗanda suka ɗara ka a shekaru haka na biyu karantar da mu ladabin musulunci kenan kabbir kabbir wasu ne suka zo gaban manzon Allah wata rana annabi yana son ya ji jawabi daga gare su sai wani mai ƙananan shekaru sai fara magana na bai ta yi shiru waɗannan da suka girme ka ba ka ganin ga masu farfara ka bari su magana kabbir kabbir da haka duk wanda ya taso yana matashi shi yana cewa shi ba wanda yake ganin ganshi kanshi da gashi a to wannan ba zai ci nasara a rayuwar shi ba kuma ko da sunan ilimi ko karatu ko addini yake wannan wautan ya nuna zai da mustaqbal a rayuwar shi amma duk matasan da suka taso suna ganin girman magabata to da izinin Allah waɗannan za su ci nasara a rayuwarsu yan uwa masu albarka an yi mini isharar lokaci ya riga ya cika a yi hakuri kamar yadda nake dama zan gabatar da malamai ne da haka yanzu sai mu shirin yanzu za mu ji wa'azi daga bakin malamai za su ja mana matakan da za mu bi mu ci nasara karuwa akan wanda ainihin wato ne na dan fadi shi sauka jini kawai guda uku na fada ko mun ga guda uku ba wani yawa gare su ba amma malamai za su iya ga mana har dari insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah